Yeah. gh hausa tv ta kai ziyara a mile-mile watan central ayawaso inda ake yi kati na jefa kuriya watan voters id card a pentecost church mai suna dr wayat wanda ke mensa saba street bayan mun kai ziyara mun samu mutane tsaye wasu kuma zaune wasu kwance duk ransu a bace dalili shine muke so mu sani muka bi mutane ya biyu ko uku domin su yi magana amma ba mu samu haɗin kansu ba akan haka dai an muka samu mutum da wanda ya yi magana kamar haka sunana ismail kasim ina ga pentecost church ne an ce muna za a fara registration yau nan amma tun karfe biyu muna nan ga mun zo mun yi line muna jira da suka zo sun zo ma ba zo da sauri ba sun zo kamar 7:30 she masu wasauri na sun hana kama ba ba yi wani abu na domin ba ba su takarda ba shi sa su ma sun hana to daga baya kuma an ce za a ji a karbi takarda a kawo muna jira an ce ba mashin mashin kuma bai zo ba har yau yanzu ga mashin ne zo kuma nan ga ba wani social distance ana je sai dai ne ba wani veronica bucket ba su ka muna komi ba eh muna jira abin da su fere yanzu ma ka shiga za su fix mashin su nan sai sa muna nan muna jira bayan kasancewa haka yanzu wasiku ya kai ga 'yan coci sun ba da wuri can gefe bangare wa aje a yi wannan aikin babu teburi babu inda za a zauna a yi aikin sai sayan unguwa watan wanda suka damu su ne suka tashi suka je wannan je ko tebur wannan je ko wannan haka dai aka so yi dai hau wani bawan Allah ya cire kuɗinsa ya je sai igiya wanda ta a jawo wuta domin idan yayin kati sun zo su samu wurin aiki wɔn na wɔn new machine ṣe sá sukuu ṣe nti wọ́n afẹ́ na ẹ bẹ sẹ́tì. wọ́n yàn nínú àká software. bàkà software nù. dukọ ẹyin nyinaa yẹ bọrọ fún. watan ana kan haka su kuma wurin karfe tara dai nan sai su ma ga sunan Allah ya kawo su to amma sai aka saurasa ya sabida wai sabon mashin ne wanda babu software sai ana jira a zo a kawo software sannan a so ma aiki. Wanga na wani new machine shi sa su kai sa. It will have been a best set. Ba ka software. Duka ayi nyina ya bura fu. to To yanzu an samu tebiri, an samu wuta, ana jiran 'yan software su zo su bada na software tukun a so mu aiki abin mamaki background bulun da za a yi hoto da shi an manta da shi sai da yan wurin ma suka contribute suka je suka sai wannan aka so aka adana musu akan haka muka bar wurin muka koma antigado mosque mu duba shi kuma me ke faruwa a nan wawa road watan kan market street kenan to da muka je antigado mosque ikon Allah sun karfe 8 suka soma aikin su kuma komai na tafiya daidai amma abu ɗaya ne sun samu karancin mashin saboda mashin na aiki ɗaya ne aka turo musu kuma suna da mutane da yawa a nan wurin nan ba su samu su yi muna magana ba shine bayan mun ɗan tsaya wani lokaci kaɗan sai muka kuma koma pentecost church watan mensa saba road wanda kuma ke da jama'a mu ga ko mutane sun zo mun kai wurin har yanzu dai ba su zo ba akan haka muna wurin sai ga sun zo ta wurin karfe goma kuma an zo an sa software shi kuma da su soma registration